waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna maraba da 'yan uwa musulmai masu bibiyan wannan shiri muna muku fatan alkhairi muna muku fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadojinmu da muka ta yi a cikin wannan wata muna fatan kuma allah madaukin sarki ya amfanar da mu <coughs> da abubuwan da muka yi ta sauraro a cikin wannan shiri mai albarka mai suna ta'al nu'minu sa'a wanda a cikinsa muka yi ta tattauna abubuwan da suka shafi ayyuka na imani da matsalolin imani domin mu yi ƙoƙari mu yi aiki da su don imaninmu ya cika imaninmu ya ƙaru don mu zama wato daga cikin waɗanda allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wato bayansa mu'uminai alal haƙiƙa tsawon wannan wata da yake wanda muke ƙarshensa a yanzu lallai mun <clears throat> amfana da ayyuka masu yawan gaske ayyuka na lada ayyuka na alkhairi ayyuka na imani na ibadoji da da'a ma Allah maɗaukakin sarki muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana dukkanin ayyukanmu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa dukkan abubuwan da muka yi na ayyukan alkhairi ya zama mun yi ne don neman yardansa mun yi ne don neman kusa kusaci gare shi don haka eh, da wannan munasaba na ƙarshen wannan wata mai albarka watan ramadan watan da ya yi mana ban kwana muke fatan allah maɗaukakin sarki ya samu dace allah maɗaukakin sarki kuma ya ba mu istiƙama cikin wato akan addininsa a cikin sauran rayuwarmu gaba ɗaya eh, alal haƙiƙa eh, wannan kasancewan wannan shiri shine na ƙarshe da muka ta gabatar muku shine wato shiri na ƙarshe muna fatan allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da dukkan abin da muka ji ya sa mu dace sa'an nan kuma muna muku fatan alkhairi allah madaukakin sarki ya sa aiwatar da aidi lafiya allah madaukakin sarki kuma ya karɓa mana sa'an nan <clears throat> ya sa mu daga cikin waɗanda suka rabauta a cikin wannan wata suka dace da daren lailatul qadar abin da ya saura mana na abin da muke magana a kansa na abubuwa da suke rage imanin bawa suke tauye suke tauye shi su ne kawai abin da za mu yi ƙoƙari mu kammala wannan shiri da shi shine kamar da muka saba za mu ambaci jumla wato wasu daga cikin wato irin waɗannan ayyuka waɗanda muke fatan allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ya yi mana tsari daga gare su Eh, alal hakika akwai hadisai da dama da suka zo suna ta bayanin imani wato bayanin haƙiƙaninsa, da bayanin ayyukansa da bayanin abin da suke ƙara shi da kuma bayanin abin da suke rage shi to daga cikinsu akwai <clears throat> wannan hadisi da za mu karanta yanzu hadisi da al'imam muslim ya rawaito daga abu huraira radiyallahu an yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ithnatani fin nasi huma bihim kufurun wato akwai wasu abubuwa guda biyu a cikin mutane suna faruwa a cikin mutane amma kuma wato kafirci ne kafirci ne sai manzo Allah ya faɗe su ya ce at-ta'anu fin nasabi wan niyahatu alal mayyit waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin ayyuka na kafirci ma'ana ayyuka ne na jahiliyya mutanen jahiliya su suke aikata su mutanen jahiliya kafirai mutanen jahiliya su suke aikata su ba daga cikin ayyuka na musulunci ba daga cikin ayyuka na imani su ne mai attanufin nasabi sukan dangi tun ya zo yana aibanta dangi ya zo ya zagi wani ya aibanta zangin wani ya aibanta shi ya soke shi ya aibanta ya ci mutuncinsa wannan ba daga cikin ayyuka na musulunci wani ya hatu almai da kuma ihu da ake yi wa mamaci idan mutum ya rasu danginsa za su suna ta ihu suna ta kuka ta lalle wannan duk ba daga cikin ayyuka na musulunci suna daga cikin abubuwa da suke rage imani tunda dukansu waɗannan abubuwa duka haramun ne wajibi ne bawa ya nisance su suna rage cikan imani suna tauye cikan imani na wajibi saboda aikata su haramun ne su ne sukan dangi mutum ya zo ya aibanta dangin wani ko kuma ya zo yana ihu wato a dalilin mutuwa abin da ake shi ana yin kuka ne saboda tausayi da rahama da ke cikin zuciya kuka mana a ga hawaye yana fita kuka kenan amma ihu da ake shi shine anniyaha ihu a zo a ta ihu wasu kuma su zo su ta birgima a ƙasa suna ta shure shure suna wayyo suna ta ihu wasu suna ta yayyage tufafinsu a jikinsu saboda me saboda an musu mutuwa wasu zo suna ta dukan kansu yana ta dukan kansa ko yana ta abin ko yana ta bubbuga kansa a jikin duk wannan shine anniyaha almayit wannan ba daga cikin musulunci ayyuka ne na jahiliya ayyuka ne na jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su da cewa kafirci ne saboda me suna daga cikin wato saboda suna daga cikin ayyuka saboda suna daga cikin ayyuka na kafirci don haka wannan suna cikin alkufur al'amali suna cikin ayyuka na kafirci kafirci ne amma na aiki don haka baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma kuma yana rage imanin mutum yana rage yana tauye imanin mutum wato mu'mini baya aikata waɗannan kuma duk wanda ya aikata su ya zama ba mu'mini ba shi musulmi ne amma ba mu'mini ba don haka bai yi imanin da ya zama wajibi a kansa ba don haka idan ya mutu saboda wannan allah madaukin sarki zai azabtar da shi zai sa shi a wuta kafin daga ba shi gidan aljanna don haka wannan yana daga cikin ayyukan da wajibi ne mutum ya nisance su sa'an nan yana daga cikin ayyukan da allah maɗaukin sarki <clears throat> ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayan cewa suna daga cikin ayyuka na Eh, ya daga cikin ayyuka na kafirci na aiki shine wato mutum ya kafirce ya butulci ma ni'iman allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki yana mana rahama yana saukar mana da ruwan sama yana sauƙar mana da alkhairi wajibi ne mu gode ma allah maɗaukakin sarki mu yi itirafin wannan ni'ima ɗin mu jingina ta zuwa gare shi to amma abin mamaki sai ka ga in an samu ruwan sama sai ga akwai waɗanda suke jingina wannan ni'ima din zuwa ga wani abu daban ba Allah ba madaukakin sarki alhali mun riga da mun imani cewa Allah kawai shine mai saukar da ruwan sama kowa ya imani da wannan to don haka jingina ruwan sama ko wata rahama ko alkhairi da Allah madaukakin sarki ya saukar wa bayi zuwa ga wani to lallai wannan shi ma daga cikin ayyuka ayyuka daga cikin ayyuka ne na kafirci yana daga cikin ayyuka na kafirci kamar nau'i ne na butulce ma Allah madaukakin sarki shi yasa wato ya zo cikin hadithin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Khalid daga Zaid bin Khalid al-Juhani rahimahullah radiyallahu an kala yake cewa kala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yake faɗi yace kala sallallahu alaihi wa sallama Eh, kala yake cewa sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatar subhi eh, zaid bin khalid aljuhani radiyallahu an yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallan asubahi bil hudaybiya a hudaybiya fi ithiri as-sama wato bayan an yi ruwan sama wanda kanat min al-layl wanda ruwan sama an yi ne da daddare to sai kuma aka zo aka yi sallan asubahi wato bayan an yi wannan ruwa din falamman sarafa yayin da manzan aka kidar da sallah manzan Allah kidar da sallah aqbala ala nas sai ya fuskanto mutane fa qala sai ya hal tadruna ma za qala rabbukum shin ko kun san abin da ubangijinku ya faɗi qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani qala sai ya ce qala Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir an wayi gari a cikin bayina akwai mu'mini akwai kafiri akwai mu'mini mai imani da ni akwai kuma kafiri <clears throat> mai butulce mini fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bihi mu'minun mu'minun bi lallai duk wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwan sama ne da falalan Allah madaukakin sarki da rahmar sa wato ya jingina wannan rahama da ta sauka zuwa ga Allah madaukakin sarki to fa zalika mu'minun bi wannan shine mai imani da ni wa kafirun bil kaukab kuma ya kafirce ma taurari wato taurarin da da ake jingina ruwa zuwa gare su in an yi ruwa sai a ce wai ai tauraro kaza ne ta yi mana wannan ruwa din tauraro kaza ne ta yi mana wannan rahman tauraro kaza ce ta har yanzu akwai irin waɗannan abubuwa din za akwai abin da ake kiransu wai taurarin ruwa tauraro kaza ta fi ruwa tauraro kaza ta fi kaza a lokacin ai yanzu ana cikin taurarin ruwa kaza ne da sauransu lallai wajibi ne mu jingina rahamar Allah madaukakin sarki zuwa gare shi duk rahama da ni'ima da Allah madaukakin sarki mana wajibi ne mu jingina shi mu jingina ta zuwa gare shi sai kuma duman za Allah ya cigaba da cewa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza Allah ya ce amma duk wanda ya ce an yi mana ruwan saman nan ne bi nau'i kaza wa kaza da tauraro kaza da kaza mana tauraro kaza ce ta yi mana wannan ruwa tauraro kaza akwai taurarin da suke ambato sai ka ji tauraro kaza tauraro kaza da sauransu ita ta yi mana wannan ruwa din to fa zalika kafirun bi wannan fa shine wanda ya kafirce mini mu'minun bil kaukab kuma shi ya yi imani kenan da taurari don haka wannan yana gwada mana cewa kenan ashe yana daga cikin ayyuka da suke rage imanin bawa shine jingina falalan Allah da rahamarsa zuwa ga wani wanda ba Allah ba wajibi ne mu zama masu godiya ma Allah madaukakin sarki masu gode ma Allah madaukakin sarki akan ni'imomi da falala da yake yi mana ni'imomin Allah maɗaukakin sarki akan mu suna da yawan gaske ba za mu iyakance su ba Allah kuma shi kaɗai yake yi mana waɗannan ni'imomi din saukar da ruwan sama wake saukar da ruwan sama hatta kafirai sun yadda da wannan hatta kafirai ma inda an tambaye su za su ce sun san allah ne yake to amma kuma a zo a rinka jingina rahmar allah da falalansa na ruwan sama zuwa ga taurari tauraro kaza ce ta ruwa tauraro kaza ta fi ruwa tauraro kaza ita bata da ruwa kaza da sauransu wannan kuskure ne yana daga cikin nau'i na kafirci yana daga cikin nau'i na kafirci mutum in yi itikadin cewa allah maɗaukakin sarki shi yake yin ruwan amma ta hanyar tauraro kaza wannan karamin kafirci ne yana tauyewa bawa imaninsa amma kuma in yi imanin cewa a wannan tauraron kawai shi yake wannan ruwan ba wani ba mana ba allah ba wannan kafirci ne babban kafirci shirka ne cikin rububiyan allah maɗaukakin sarki domin allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne mai saukar da ruwan sama don haka waɗannan ayyuka su masu daga cikin ayyuka <clears throat> wato faɗin cewa tauraro kaza ne ta yi mana ruwa tauraro kaza ne ta yi mana to shi ma daga cikin abubuwan da suke rage imanin bawa su tauye shi in ya jingina wannan ruwan zuwa ga wata tauraro daga cikin taurari na ruwa da ake faɗi amma in kuma ya jingina zuwa ga allah kai tsaye shi kadai allah ne wannan ruwan babu wani ruwa ne da Allah maɗauki babu wani wanda ya mana shi rahma ce da falalan Allah maɗaukin sarki kawai to wannan shine halin mu'mini cikakken mu'mini kenan na haka wannan daga cikin ayyuka na imani mu rinka jingina wato ruwa da sauran ni'imomi da falala da Allah maɗaukin sarki ke yin bayan mu rinka yake mu bayi mu rinka jingina su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma yana daga cikin abin da yake rage imanin ba ko kuma ya warware imanin gaba daya idan mutum ya jingina wani wata ni'ima ko wata falala ta ruwan sama zuwa ga wani wanda ba Allah ba in mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai ta yi wannan ruwan ba Allah ba wannan lallai lallai wannan kafirci ne fita ne daga cikin musulunci domin shirka ne cikin rububiyan Allah amma idan mutum kuma ya ɗauka a Allah ne ya yi amma kuma da falalan kaza da falalan tauraro kaza ko ta hanyar tauraro kaza sauransu to wannan kuma zai zama wato karamin kafirci ne don haka ba a shirka ma Allah madaukakin sarki wajibi ne mu ta Allah shi kadai cikin wato ayyukan da yake mana yake ma bayi a cikin ayyukansa da kuma ni'imomi da yake mana to don haka wajibi ne mumini ya nisanci irin wannan ya zama ya takaita wato dukkanin ni'ima da falala ya jingina ta zuwa ga allah maɗaukin sarki shi kaɗai sa'an nan yana daga cikin wato abubuwa da suke warware imanin bawa shine mutum in ya zama bayayin sallah in ya zama bayayin yin sallah saboda sallah tana daga cikin tsaye da sallah tana daga cikin asalul iman asalin imani asalin imani abubuwa ne da suka haɗu daga abin da yake cikin zuciyan bawa na imani na gaskata allah maɗaukakin sarki da kuma abin da ke bakin bawa wato akan harshen bawa na wato annutku bishahadatain da kuma abin da bawa zai aikata aiki na farko a cikin musulunci wato shine yin sallah waɗannan abubuwa guda uku su ne ake kiransu asalin imani wato duk wanda ba shi da waɗannan abubuwa guda uku to za a ce ba shi da asali ba shi da imani misali mutum ya zo ya ce ya yarda da Allah ya iman da Allah a zuciyansa ya faɗa da bakinsa amma kuma sai ya ƙi yin sallah to sai ya zama kenan ina maganar cewa ka yi iman da Allah ka yarda da za ka bauta ma Allah tunda ba ka yi bautar ba ai sai ka yi to shi yasa jumhurin sahabbai ko sahabbai suka yi ijima'i akan cewa duk wanda ya zama baya yin sallah to kafiri ne saboda sallah yana daga cikin shine aiki na farko a cikin musulunci shine aiki na farko a cikin musulunci cewa sahabbai ba su ganin cewa ba su ganin wani aiki daga cikin musulunci wanda barinsa kafirci ne sai barin sai sallah don haka malamai suke kirga shi a cikin abubuwan da dole mutum sai yana da su matukar mutum ya ce la'ila ya yadda ya shiga musu ya gaskata allah a zuciyansa ya yi tasdiqul qaulul kenan sa'annan kuma ya zo ya furta kalmar laila ilaha matukar lokacin sallah ya ya samu daman yin sallah to wajibi ne wannan sallah amma inda zai ki yin sallah to fa har yanzu tukunna bai zai musulmi ba amma da kafin lokacin lokacin sallah bai yi ba kawai sai ya rasu misali kenan ai lokacin sallah bata waje ba a kansa ba tukunna amma in dai lokacin da ta waje ba to wajibi ne fa sai yayi in ba haka ba za ta warware masa imaninsa za ta warware masa imaninsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu an yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufuri tarku sala lallai abin da ke tsakanin mutum da kafirci da shirka shine barin sallah ma'ana daga zaran bawa ya bar yin sallah kwata-kwata ya ce shi ba zai yi sallah ba ya ƙi to shi kenan tsakaninsa kawai ya faɗa cikin kafirci daga ya bar sallah shi kenan tsakaninsa kawai da kafirci da shirka babu wani abu kawai zai fada cikin kafirci da shirka ne wani yana daga cikin dalilai da malamai suka rike suke kafirta wanda baya yin sallah musamman a watan ramadan za ka samu kusan dukkanin matasa da dukkan kowa daga cikin mutane kowa yana tafiya masallaci kan je yi sallah akan cika masallatai amma abin mamaki daga bayan ranar sallah washe gari kawai sai ka ga masallaci shan ba kowa an daina cika masallatai waɗanda kuma dama ba sa yin sallah daga nan sun daina yin sallan kwata-kwata to lallai fa su sani cewa lallai mutum in ya kuskure bar yin sallah to fa zai iya fita daga cikin musulunci don haka barin sallah yana daga cikin abubuwa da suke warware musuluncin bawa su warware musuluncin bawa don haka wajibi ne mutum ya zama matsayi da sallah wajibi ne mutum ya zama daga cikin daga cikin eh, masu tsaye da sallah mutum wajibi ne nisanci barin sallah shi yasa kai hatta ma ya zo daga cikin wato ayyuka da suka zama mafi falala shine yin sallah a farkon lokaci don haka tun da mun samu tarbiyya cikin wannan wata da ya gabata watan ramadan mun samu tarbiyyan yawaita sallah a masallatai yawaita ayyukan alkhairi to ya zama a lokacin ya zama mun samu training mun samu mun darraba kanmu wato mun zama mun koya mun koyi sallah a cikin jam'i mun koyi tsayi da sallah mun koyi ayyukan alkhairi ayyukan da'a mu ci gaba akan haka amma duk mutumin da ya yanki ya daina yin sallah ya bar sallah to fa ya rabu da musuluncinsa na sallar lafiya don haka lallai wajibi ne <clears throat> eh, mutane su san wannan cewa sallah fa barin sallah yana daga cikin abubuwan da ke warware mutum musulunci wato kenan sallah barin sallah yana warware wa bawa imaninsa gaba daya saboda ba zai taba yiwuwa a ce ka yi imani da Allah ma'anan imani da Allah shine zaka bauta ma Allah to kuma sai ka ki bautar sallah ka ki bauta masa to ina magana sai ya zama kenan ashe wannan imanin naka na ƙarya ne aikinka maimakon ya gaskata abin da ke cikin zuciyanka sai ya zama sabanin haka shi yasa kamar da muka yi bayani a baya ina ba guda biyar da muka ambata wajen bayanin hakikanin imani a haɗe suke mutalazamai ne a haɗe suke ba a raba su dukansu sai sun haɗu kafin su bada hakika na imani sai sun haɗu guda uku su bada hakikan hakika na sai sun haɗu kafin su bada hakikan asalin imani da kuma su bada hakikan asalin eh, gaba imani kuma don haka sai mutum ya sa ya mutum yana da wato imani da Allah gaskata Allah madaukin sarki a zuciyansa ya furta la ilaha illallah sa'annan kuma yayi wani aiki aikin kuma yayi sallah wa'annan su ne asalin imani sauran ayyuka kuma su ne wato sauran ayyuka kuma sun kasu kashi biyu akwai wanda suna bangaren wato imani na wajibi wanda wajibi ne mutum sai ya aikata su dukkan abin da ya zama wajibi a cikin dukkan ayyukan addini ayyukan musulunci wajibi ne mutum ya aikata su suna cikin imani na wajibi wanda bai aikata ba kuma zai zama bai yi imani na wajibi ba zai haɗu da azaban Allah to wanda kuma ya cikata duk ya ayyukan wajibai bayan ya yi waɗannan guda uku to ya zama imaninsa yana daga cikin mu'minai ya yi imani na wajibi to akwai kuma imani na mustahabbi duk sauran ayyuka da aka ce mustahabbi ne nafila ne sunna ne to shi ma bawa idan ya yi su to sai zama cika imani gaba daya ya daga cikin maɗaukaka a cikin mu'uminai din ma amma wanda kuma bai samu ya cika waɗancan ba to sai ya zama ya dai cika na wajibinsa to amma waɗannan guda uku nan su ne wato asalin <clears throat> asalin imani nan kuma da su ne mutum zai zama wato musulmi Sa'an nan sai kuma <clears throat> yana daga cikin wato ayyuka da suke kore imani ko kuma suke tauye imani shine wato eh, annamimanci yawo da annamimanci wato yana nan jinsin su karya da cin naman mutane da sauransu kamar yadda bukhari da musulun suka rawaito daga huzaifa faɗan Eh, Hudhaifat bin Lyaman radiyallahu an daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa la yadkhulul jannata qattatu duk wanda ya zama mai annamimanci mai hada tsakanin mutane to lallai ba zai shiga gidan aljanna ba ba zai shiga gidan aljanna ba wannan yana gwada cewa saboda me saboda yana kore yana yana wato yana tauye imani shi yasa ba zai shiga aljanna ba domin ba mai shiga imani la tadkhulul jannata illa nafsun mu'mina mumini ne zai shiga aljanna don haka wanda ba zai shiga aljanna ba don haka ba mumini ba ne <clears throat> sa'an nan kuma ya zo cikin bayanin wato abubuwan da eh, suke kore imani suke kore cikin imani shine wato akwai waɗansu guda uku mutum uku waɗanda ranar tashi alkiyama allah ba zai musu magana ba daga cikinsu akwai almannanul lazi la yu'ti shay'an illa mannahu ko wanda mai gori duk abin da ka bayar sai ka yi gori ta wannan shi mana tauye imani wal munfiqu atahu bil halif da kuma wanda in yazo kasuwanci zai ta rantsuwa akan wallahi wannan dabban mai kyau ce kaza kaza ta koshi tana haifuwa kaza irin wa'annan duka ko mutum ya zo ya ta rantsuwa akan wannan nan kuma bil halifil fajir kuma na ƙarya hali mutum ya san yana ta rantsuwa kan karya wal musbil izarahu da kuma wanda yake wato saki tufafinsa yana jansu lallai wannan wa'idi ne mai girma duk waɗannan kuma ayyukan suna rage cikan imani suna tauye imanin bawa don haka wajibi ne mu nisance su wajibi ne mu zama <clears throat> masu wato mu zama masu alkhairi kar mu zama masu gori sa'an nan mu zama masu gaskiya wajen kasuwancinmu sa'an nan kuma wajibi ne mu zama masu ƙoƙarin wato Eh, rashin nisantan girman kai wajen isbalin tufafin mu zama masu takaita su nan kuma wajibi ne mu nisanci wato abin da ya shafi annamimanci hada husuma tsakanin mutane duk waɗannan suna daga cikin ayyuka da suke tauye imani don haka <clears throat> da wannan muka zo karshen dukkan wato waɗannan shirye-shirye namu muna fatan allah maɗaukakin sarki ya samu dace allah maɗaukakin sarki ya <clears throat> sai karba mana dukkan ayyukan ibada da muka gabatar a cikin wannan wata na ramadan allah madaukin sarki kuma ya sa ya nuna mana <clears throat> wato sallan idi da za a yi wato cikin ƙoshin lafiya kuma allah madaukin sarki ya sa mu dace mu samu lada nan kuma ya ba mu daman aiwatar da wato eh, murnan idi cikin ƙoshin lafiya muna fatan kuma allah maɗaukin sarki ya sa mu dace da wannan muke godiya ma wannan tasha tashan ifriqiya da waɗanda suke tsaye a kanta suke ba da guduma a kanta muna musu godiya akan yadda suka ba mu dama muka gabatar da <coughs> waɗannan wato shirye-shirye muna fatan allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi kuma allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa su wajen wato <coughs> taimakon addini da wannan muke muku fatan alkhairi sai kuma in allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a wani lokaci na daban wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tsoron